daga nan birnin washington a gundumar columbia sashen hausa na muryar amurka ke zuwa muku akan mitoci 60 25 a birnin yamai da ke jamhuriyar nigeria za ku iya sauran ma tashar voa africa akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalul fm da kuma niyya da ke birnin kwanni sannan masu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa Radio da ke kuma si baya ga haka muna nan ko da yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi inda za ku ji cewa rundunar sojin najeriya da ke yakar mayakan boko haram a arewa maso gabashin kasar ta saki wasu ƙananan yara kusan su 200 da aka same su da alaka da kungiyar ko menene dalilin ɗaukan wannan mataki bisa ga tsarin kundin tsarin united nations ah, in mutum ya kasance cewa shekarun shi bai kai na ballaga ba akwai yadda ake ah, ake handling nasu da su sannan za ku ji cewa wasu matasan kungiyar 'yan daba da aka fi sani da 'yan shila sama da talatin sun miƙa wuya da makamansu a jihar adamawa muna kuma tafa da shirin a dawo lafiya wanda babaya kuma makir zai gabatar mahmud lalo ke jagorantar shirin ina kuma tare da sahaba imam aliyu wanda yanzu zai karanto mana labaran duniya a sudan ta kudu yan tawaye sun yi watsi da yarjejeniyar zaman lafiya da gwamnatin kasar ta yi kirarin cewa duka sassan biyu sun amince da shi wannan labari ya kashe gwiwar ɗoki da ake da shi na ganin an kawo ƙarshen yakin sarar ƙasar na kusan shekaru biyar a rahoton da muhammad yusuf ya aiko wa murya amurka daga nairobi ya ce a cikin wata sanarwa da ƙungiyar 'yan tawayen sudan ta kudu da ake kira splm ta fitar a takai wato splm a takaice ta fitar a jiya litinin ta ce hakika an tattauna kan batun ɗauni iko amma ba a ci ba matsaya hukumance a kai ba tun da farko wata haɗakar 'yan hamayyar ƙasar da ta kunshi jam'iyyun siyasa tara wacce ake kira south sudan opposition alliance da turanci ta yi watsi da wannan yarjejeniya shugaban ƙasar sudan ta kudu salva kiir da shugaban 'yan tawa rick machar sun gudanar da shawarwari a ranar asabar a birnin entebbe a wani ziri a tafkin victoria sassan biyu da suke gaba da juna sun amince ranar juma'a su janye dakaru daga biranen ƙasar bayan da aka cimma yarjejeniyar zaman lafiya a ƙarshen watan yuni Jiya Litinin sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi alkawarin Amurka za ta goyi bayan shugaban kasar Afghanistan Ashraf Ghani a yunkuri da yake na gudanar da shawarwari da mayakan sa kai na Taliban. Ya sake nana ta aniyar hukumomi da ke Washington na taimaka shirin zaman lafiya da Afghanistan ɗin ta dukufa a kai. Pompeo yaya da zangon bazata da ya kai Kabul babban birnin kasar inda ya gana da shugaba Ashraf tare da wasu manyan jami'an gwamnati kamin daga bisani shugabannin biyu suka yi taron haɗin gwiwa da manema labarai inda suka amince cewa shirin tsaro a yankin da shugaba donald trump ya bullo da shi na ci gaba da amfani da karfin soja wajen matsa taliban lamba a gaskiya yana aiki. cin hanci da rashawa yana janye magudan kuɗi dala miliyan dubu ɗari da arba'in da takwas kowace shekara daga afirka in ji ƙungiyar da kan ƙasashen afirkan au wato kashi 25 kenan cikin ɗari na dukiyar al'ummar nahiyar suke samarwa kamar yadda ƙungiyar ta yi kiyasi wadda yake matuƙar yashi dukiya da gumin al'ummar wannan ƙasashe a taron golin kungiyar tarayyar afirka karo na 31 da aka yi a makon jiya a kasar mauritania shugabannin kasashen afirka sun ce suna son su hana sace karin dubban miliyoyi wato ta wajen ganin an soke sirri da ke tattare da ajiyar banki da kuma rangwamen haraji a kasashen ƙetare. haɗakar 'yan jarida daga ƙasashen duniya daban-daban sun haska fitila kan harkokin banki da ake gudanarwa cikin sirri lokacin da suka wallafa kasidu kan wannan harka da aka lakaba suna panama and paradise papers da turanci to labaran duniya ke sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc a wani mataki da watakila zai kasance mafi tasiri a duk tsawon shugabancinsa shugaban amurka donald trump ya zaɓi brett kavanaugh a zaman wadda zai maye gurbin mai shari'a anthony kennedy a kotun kolin amurka babu mutum ɗaya duk fadin amurka wadda ya fi cancanta wajen riƙe wannan mukami in ji shugaba trump game da mutumin da ya zaɓan a jawabi da ya na gabatar da alkalin da karfe tara dare agogon washington ya kira kavano a zama alkali mai basira wadda ya sadaukar da rayuwarsa wajen bautawa al'umma dan shekaru 53 da haihuwa kavano alkali ne mai ra'ayin mazan jiya a kotun tarayya cikin shekaru nan goma sha biyu da kama aiki a zaman alkali a kotun shi dai alkali kabano ba bako ba ne game da siyasa a bangaren ofishin shugaban kasa da dambar da ke tattare da haka wani abu guda da zai kasance shi ne tantance shi a gaban majalisar dattijan amurka zai janyo zazzafar muhawara a majalisar da 'yan republican suke da wakilai 51 yayin da 'yan democrat suke da 49 Hukumomi a ƙasar Thailand sun ce karin wasu yara hudu sun isa asibiti bayan da aka ceto su daga wani kogo da suka makale a ciki sakamakon ambaliyar ruwan da ta ritsa da su fiye da makonni biyu da suka wuce. An ceto adadin yara hudu cikin kwanaki biyu da suka wuce. Shugaban tawagar masu aikin ceton ya ga manema labarai jiya litinin cewa aikin a wurin jiya an gudanar da shi ba tare da wani cikas ba. ya nemi ƙarin kwanaki uku domin ceto sauran yara hudu tare da mai horo ko koci ɗinsu daga kogon da ake kira luwan Zuwa yanzu ba ga iyalan yaran da suka makale ko su wanene ne daga cikin yaran aka ceto ba. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. rundunar sojin najeriya ta saki wasu ƙananan yara akalla hudu ga asusun tallafawa yara na majalisar ɗinkin duniya wato unicef waɗanda ta kama a baya saboda alaƙa da aka same su da ita da mayakan boko haram ga haruna ado da bi da ƙarin bayani lieutenant janar britain da ya wada major general rogers nicholas ya wakilta da kuma ya kasance kwamandan rundunar sojan na operation lafiya dole da ke shi a arewa maso gabacin nigeria ya yi jawabinsa ne yana mai cewa of ya ce babban hafsan sojan ƙasar najeriya lieutenant general tuwai buratai ya amince da sukan wasu yara 184 da kuma su kasance cikin kungiyar da ke amfani da makamai wadda kuma suke tsira wannan tiyatar na wani dan lokaci sai dai kwamandan rundunar soja shiya ta bakwai da ke garin maiduguri wato brigadier janar abdulmalik blama biyu ya min karin haske game da matakan da suka bi wajen sukan waɗannan yaran kamar haka a yaran da kuka ga cewa mun mika su ga gwamnatin borno da na gwamnatin borno kuma suka mika su ma majalisar ɗinkin duniya represented by mutanen unicef yara ne wanda muka tarar da su lokacin da muke waɗannan eh, harkokin faɗan nan mun same su suna mu'amala da waɗannan terrorist nan waɗansu su mun kama su tare a ɗaure da, da, da, da, da jigidan eh, arsashe eh, mun tarar da su suna nan daure da bama-bamai a jikinsu su suna da bindigogi a hannunsu to amma bisa ga tsarin kundin tsarin united nation eh, in mutum ya kasance cewa shekarun shi bai kai na ballaga ba akwai yadda ake ake handling nasu da su to tunda mu kuma muna bin aiki yadda tsarin kundin united nation yake majalisar duniya yake shine yau ya kau ga yadda muka tankaɗe su cikin waɗannan eh, mutanen nan muka mika su domin muna sa zato muna kyautatawa cewa za a iya a yi musu gyara a musu nasiha dawo su zama mutane ne mai amfani ga al'umma a duniya ina ne a jihar a sa'a sa'a ni wurare da yawa eh, eh, amma oh, gabaki daidai sun kasance a cikin wannan area da muke ce theater of operation now notice operation now ita ma dai kwamishinan ma'aikatar harkokin mata da walwalan matasa wato honorable fanta baba shehu wanda ci gwamnan jihar borno honorable kashi shatima ta yi jawabi ga waɗannan yaran kamar haka to mata da yara abin da zan gaya muku a nan allah ya karbe ku daga hannu ko in ce daga dajin da bai kamata ku zauna ba shi sa mu za mu karbe ku yanzu ku yaran mu ne za mu karbe ku za mu zo mu ajiye ku inda mai kyau kamar inda aka ajiye ku a nan kuma za mu kula da ku za mu koya muku ayyukan da za ku iya ku koya mata da yaran gaba daya za mu nemi iyayenku wayanda ba su da iyaye kuma za mu nemi local government chairman da su a sarkin garinku za mu haɗa ku so da ku zama kuma amfani ma mutanen garinku da mutanen najeriya gaba daya mr ibrahim sisi dai shine wakilin kungiyar majalisar ɗinkin duniya wato bangaren unicef da kuma suka karbi waɗannan yara daga hannun gwamnatin jihar borno the release and the handover of these children by the nigerian army ya ce kara karban irin waɗannan mutane wannan ba shine karo na farko ba daga wajen rundunar sojan najeriya mun karbi mutane da dama a baya yanzu muna iya cewa mun karbi mutane fiye da dubu biyu da yanzu haka rundunar sojan ta sauko su kuma za mu yi duk yadda za mu yi mu ga mun kyautata rayuwarsu da walwalansu da ma harkokin karatunsu yanzu dai an kwashe waɗannan yara zuwa cibiyar koyar da sana'o'i da gwamnatin jihar borno ta kafa inda za a koya masu sana'o'i daban-daban don su zama masu dagoro da kai haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya gwamnan giwa mai ban tsoro dan shehu toron giwa ba fasawa dan usman baba To har ila yau a yankin na arewa maso gabashin Najeriya takamaimai a jihar Adamawa wasu matasa sama da talatin ne da ke kungiyoyin 'yan daba da aka fi sani da 'yan shila suka tuba daga munanan ayyukan da suke aikatawa tare da mika makamansu. Su dai ire-iren waɗannan gungun matasa da ake kira 'yan shila sun jima suna addabar jama'a ta hanyoyin kwace da fyaɗe ga mata a jihar ta Adamawa. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani. Su da 'yan shila da akasarinsu matasa ne da kananan yara sun kware ne wajen yankan aljihu kwace wayar salula da kuma yi wa mata fyaɗe kuma waɗannan matasa yan kimanin shekara goma sha biyar zuwa ashirin suna ko amfani ne da baburan hawa irin na keke nafe ko kuma a daidaita sahu domin yi jama'a kwace musamman idan yamma ta gabatar ko kuma cikin dare to sai dai kuma a wani yanayi na ba sabon ba wasu daga cikin waɗannan gungun yan shila sama da talatin da hudu sun mika wuya sun tuba tare ma da mika makamansu ga sarakuna iyayen al'umma. Za mu iya tsayawa kan hanya da dare mutum na wucewa za mu tare shi mu ce kawo wayansa. Wani ya cire ba mu in bare ba mu ba wani za mu duke sa mu karba da karfin mu. Amma yanzu mun yi nadama mun tuba har ga Allah. Mudi, wanda muka sake cikakken sunansa na ainihi shine ma ya jagoranci 'yan shirin da suka tuba ya ku buƙaci sauran matasa da ke cikin irin waɗannan ƙungiyoyin nasu da su masu tuba kana kuma a taya yin addu'a. A yanda muka aje kayan mu muka nuna mun tuba su ma ina roƙon su ina jawo hankalin su kowanne ya zo ya tuba in ya zo ya ce ya tuba ba wai kama mutum zai ba ko wani wannan ka tuba ka tuba ba za a sake samun ka da irin wannan halin ba sai kuma iya mu su taya mu da addu'a. An dai samu nasarar sauya tunanin su ne ta hanyar amfani da shugabannin al'umma. Alhaji Muhammad Baba Sarkin Yakin Jimeta na ko cikin waɗanda ke tsayin daka kan wannan yunkuri a yanzu. kuma ba yaron da za mu ce ya zo bai zo ba kowaye ne shi don haka mu ba mu da wani damuwa mu dai mu abin da muke bukata allah ya sa sauran gaba daya jimiloli mu su dauka domin idan gefe na kawai na dauka sauran ba su dauka ba gefen su za su koma shi ko da yake jawabi wajen wankan tsarkin da aka yi waɗanda suka tuban dan isan adama kuma hakimin jimeta alhaji muhammad ino baba faris ya ce dole iyaye fasu ta tsaye a yanzu in ka ga abin da yaran da suke da yaran mata a sambisan nan abin tausayi yarinyar shekara goma sha uku suka je suka lalata ta suka yi mata fyaɗe ta rasu suka binne ta wajen don haka sai a tsaya a kan addu'a addu'a nan babban abu ne kar ku ce an yi sallah an tashi ya bababa ana fita a ɗan zauna minti biyar a ɗaura ne kan wannan yaran mu nan allah ubangiji ka shirya mana su kuma allah ya sa mu fi ƙarfin matanmu duk abin daga cikin gida ne muna jin tsoron matanmu yaron zai laifi za ka yi magana sai ta daka maka tsawa kana jin tsoron matanka kawa yanzu tuni masarautar adama ta kaddamar da wani shirin na yaƙi da fitsara na 'yan shila da kuma 'yan yawon tazubar inda aka buƙaci hakimai da su tashi tsaye domin kwalliya ta biya kuɗin sabulu ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya Shin yara Allah na nan, haba yara manyan gobe, yan yara ku bi ma iyaye, ku malaman makaranta irin haka Allah. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe ukun dare ne da minti sha hudu mu ci gaba da shakatawa da wannan waka. Haba yara manyan gobe, yara Allah to gara ku taka yara, kuma gara ku tafa yara. ku bi malaman makaranta, ‘yan yara ku bi ma iyaye, ku lura da aiki mai kyau, ku lura da aiki mai kyau, irin haka Allah ke so. ‘Yan yara manyan gobe, abba yara Allah nan, ‘yan yara manyan gobe, ‘yan yara. ‘Yan yara ku je makaranta, kun ga irin haka Allah ke so. ‘Yan yara ku bi ma iyaye, ku bi malaman makaranta, to irin haka Allah ke so. kwai ci gaba mai amfani kwai ci gaba mai amfani kwasan inganci mai kyau har kwasan aiki mai kyau kun girma idan kun yadda yan yara manyan gobe haba yara Allah na nan yan yara Allah na nan haba yara manyan gobe ku bi ma iyaye ku malaman makaranta kun ga irin haka Allah ke so in yara manyan gobe shin yara in mu ne yau to yara ku ne gobe haba yara Allah nana ba yara haba yara ba yara manyan gobe ga yara in mu ne yau to yara ku ne gobe ku lura da wannan kalma kan yan yara manyan gobe abu yara Allah nana ga yara manyan gobe saba yara Allah rana, dan yara manyan gobe. bi ma iyaye don kwasan aiki mai kyau kusare da inganci don kusare da girma mai kyau kusare da halin kirki yara ku dinga biyayya kun ga irin haka Allah ke so yara ku dinga biyayya tumaralla kada dai amanta ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc yanzu kuma ga shirin adawa lafiya matafiya a dawo lafiya Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na a dawo lafiya. Baba Yakubu makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. a yau shirin namu zai ci gaba ne da tattaunawa da lauyan nan kuma masanin dokokin hanya da na tuki a Najeriya Muhammad Bello wanda ya fara mana fashin baki kan dokokin hanya a makon da ya gabata. A shirin da ya gabata, Muhammad Bello yana wayar mana da kai ne akan dokokin hanya inda yake bayani akan alamomi da aka sanya akan hanya yana mai cewa. akwai idan kana kan babban titi kana tafiya, akwai alamomin hanya da su ma'aikatan kiyaye haɗura na Najeriya da ci mutane da kan kula da su. Kamar irin layin nan da aka yi a kan titi wanda nake za ga ana jin layi bari a kan titi. Mm. An da rarraba wani ya zuci shi bari haka abin da za ka kuma layi ya je ya yi tsawo. Haka. alama idan kai irin wani wannan wuraren ka ga titi da aka ja za ya yi sauri ma'anar shanan ba a yarda kai uba titi motsa a daidai wannan wurin ba. Hmm. kuma da yana so ya nuna ma cewa a kai kwana a kan wannan layi idan ka kai irin wuraren da ka da tafiya saboda ka samu ka shiga kwanan nan daidai da ya kamata ka shiga kai tafiya idan kuma akwai mutane a gaban ka da yadda a ce ka uba titi motsa ka wuce ne idan kana kan irin wannan layi kamar da suke akan manyan titi na hanyoyi sannan kuma akwai eh, hukunci mm. da aka tanadar mu mutane wanda suka sa irin wayannan dokoki idan misali ka kana doka motsin fasinja akwai daidai irin nauyin abubuwan da ya kamata kai yadda ka tura a motar ka sannan akwai daidai yawan mutane da ya kamata ka sa a cikin motar ka idan za ka yi tafiya ka kada yawanci yawan wayannan mutane amma su yara za ka yi yawancin motocin jigila sai ka zo wani ne kuma loji

yawanci mutanen su federal road safety su jami'an a haɗuran mota kan hanya ke sun su da alaƙa cewa an tabbatar da nan sannan kuma akwai 'yan sanda ɓangaren 'yan sanda wasu wanda ake cewa motor traffic division mtd nan kuma suna da wannan alaƙi da tabbatar da cewa mutane sun zo da ƙa'idodin a kan hanya yayin da suke amfani da tituna To ganin yadda mm, eh, hatsuran motoci suke addaban tattalin arziki da ainihin rayuwar al'umma da sauransu, banda waɗannan hukumomin da aka ajiye su su kula da wannan abin nan, akwai wani sashe na kotu na musamman da aka ware da ke kula da harkokin ko kuma laifuka na kan hanyoyi kuwa? Eh, akwai. zan maka akwai doka ta wanda ya ta Federal safety Commission. ana kiranta federal research and establishment act 2010 wannan establishment da ya ma federal research commission dama su kula da al'amura na hanya da ke zuwa najeriya da kuma da yadda mutane suke amfani da su da kuma da kuma irin hukuncen-hukuncen da ya kamata awa mutane wayan da aka kama da laifin ke da irin wayan nan dokokin sannan kuma ita sararin sarki wannan damar ya ba su damar cewa da kirgin dokoki wayanda zai ta a ta mutane wayanda na zai kamata su bi ka'idodin hanya su bi ka'idodin cikin mota a cikin najeriya To shin za iya samun wato ɗan ƙasa wadda yake ya ga abin da ke faruwa akan hanya da bai dace ba ko kuma ya samu direba akan wani hali da bai kamata ba ko kuma ya samu ma'aikaci na Federal Road Safety um, yana bai yi aikinsa ba ko ɗan sandan da ya kamata ya kula da kiyaye waɗannan dokokin shi ma bai yi aikinsa ba akwai ɗan ƙasa da zai iya ɗaukan wannan ƙarar zuwa kotu akwai wato wannan hurumin? eh to kan za a iya cewa akwai saboda idan ka duba dokokin Najeriya ba wai na rashin ci da ba kawai a duk wani ɗan ƙasar Najeriya yana da hakkin idan ya ga ma'aikacin gwamnati yana abu wanda yake ya saba ma doka yana da hurumi na farko da ma'aikatar wannan mutumin da Allah mutum ne wanda yake na aiki da karkashin shugaban rocinci ne ma'aikacin rocinci ne ko kuma ɗan sanda ne akwai wasu wurare da ake cewa public relations office ya kan iya tuɗi da wayan wurin da ya kai musu complain cewa to a wuri kaza a lokaci kaza na haɗu da wani ma'aikaci ko kuma na fahimci wani ma'aikaci yana aiki wani ba daidai da ya kamata ya aiki nan bai gudanar da aikin nan ba. To masu sauraro, yau ma a nan ne za mu dakatar da wannan hirar kuma mu ci gaba da ita a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. A madadin shi bakon namu lauya Muhammad Bello kuma masanin dokokin hanya da na tuki a Najeriya da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Baba ya makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. sai mu ce amin baba yakubu yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun jamhuriyar nijar wani kasaitaccen ɗan ta'adda ya tsere daga gidan yarin kutukale kan labarin da jaridar lebanon ta buga kenan haɗe da hoton wani matashi fuskarsa cike da kasumba wanda ta ce sunansa abdalin altahir asharaf ɗan asalin ƙasar sudan wane sojan faransa suka damƙe a libya kafin su miƙa shi hannun hukumomin jamhuriyar niger a watan oktobar 2014 jaridar ta ce a makon jiya ne wannan ɗan ta'adda ya arce daga gidan yari sakamakon ɗaukewar wutar lantarki yanzu dai an ba da sanarwar ƙaddamar da bincike domin tantance gaskiyar lamari in ji levanama jaridar ayir info cewa take a agadas ma wasu fursunoni biyu sun gudu daga gidan kasan da ake tsare da su a cikin daren alhamis wayewar juma'ar da ta gabata kawo yanzu jaridar ta ce ba ta da cikakkiyar masaniya a kan sunayen waɗannan 'yan kaso haka kuma ba wani cikakken bayani dangane da yanayin da ya ba fursunonin sa'ar tserewa shin 'yan adawa a majalisar dokokin ƙasa sun fara yunkurin ajiye mukamansu na 'yan majalisa ne wannan ita ce ayar tambayar da jaridar le ta aza a matsayin kan labarin da ya mai da hankali game da tabar gazar da 'yan majalisar dokoki na bangaren adawa ke zargin gwamnatin renaissance a kasar demokaradiyya kusan maganar dukkan wani 'yanci ya kau a yau a nishar saboda haka suka fara yunkurin ficewa daga majalisar da ta rufe ido tana kallo ana taka doka ba tare da tsawatawa masu wannan danyen aiki ba in ji kuriye jaridar le republican ta bayyana cewa hukumomin nijar sun fara nuna shakku a game da manufofin kungiyar oxfam a wannan ƙasa bayan da wasu takardun da ke yawo suka yi nunin kungiyar ta aike wa 'yan farar hulan nan kudaden cin abinci har zuwa gidajen yarin da suke tsare jaridar na cewa tun a kwanakin baya kungiyar oxfam ta fara gwada launin hulɗar da ke tsakaninta da ƙungiyoyin da ke adawa da dokar harajin 2018 lokacin da ta buƙaci a yi wa shugaba isuhu zanga-zanga a faransa mu karkare da jaridar l'actualité wacce ta ruwaito cewa Ƙasar Morocco ce za ta karbi bikin maɗinkan Afirka da ake kira FIMA karo na sha ɗaya, wanda a can da aka saba gudanarwa a jamhuriyar Nijar. Jaridar ta ce a watan Nuwamban da ke tafa ne ake sa ran ba telawan Afirka damar gwada bajinta a wannan haɗuwa ta birnin Dakla. wace a ɗaya ɓangare ke matsayin kasuwar baje kolin tufafi samfarin nafiyar afirka in ji lactualite Tile, mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger sosai sai kuma wasu daga cikin ra'ayin da kuka bar mana akan na'ura Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio BOA America. Mai magana Hadi tsohon sarki Daura. da Allah ina so ku bani dama domin in faɗi ra'ayina akan wani rahoto da wata kungiya ta fitar kan kasar da ta fi kowace ƙasa ta lai a duniya yadda aka ba Najeriya lambar yabo ta farko ita ce ƙasar da ta fi kowace ƙasa ta lai. To alhamdulillah ni kan zan iya yarda da wannan rahoto amma matsalar da ta kawo wannan matsala ta talauci ba matsala ce ta gwamnati ba domin idan aka kasa matsalar da ta kawo haka kashi goma mu talakawa mu muke da kashi tara gwamnati tana da kashi ɗaya saboda gwamnatoci da suka wuce a baya da yanzu suna kokarin koyawa mata da matasa sana'o'in hannu a ɗauki jari a bamu domin mu kula da kanmu amma so mu haɗa kuɗin wannan da abin da aka ba mu wannan sana'a ta hannu da baki ɗaya mu haɗa su mu kashe mu kama hannun mu zo mu koma gefe guda mu zanna a cikin inuwa muna zagin gwamnati assalamu alaikum biyar hausa mai magana sani ne na ke ɗakin gari ina sako ne sako na buga da ladina duk wanda kadda ya ba apc ya ce ba shi sun buhari Allah sai da ya san tun ba dan arewa na ba Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika mai magana suna na Salisu Kalal daga Hilili jihar Sokoto a tarayyar Najeriya. Ina billahi wa ina ilaihi raji'un. Ina mika ta'aziyya ta ga al'ummar musulman jihar Zamfara da Najeriya gaba ɗaya game da Sani Abdullahi Sadi ku Allah ka gafarta masa Allah ka sa ya huta Allah ka sa aljanna amma kuma mu gaba. to yanzu kuma sai yi labarai a takaice a sudan ta kudu yan tawaye sun yi watsi da yarjejeniyar zaman lafiya da gwamnatin kasar ta yi girarin cewa daga sassan biyu sun amince da shi wannan labarin ya kashe gwiwar dokin da ake da shi na ganin an kawo ƙarshen yakin basasar ƙasar na kusan shekaru biyar jiya litinin sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya alkawarin amurka za ta goyi bayan shugaban ƙasar afghanistan ashraf ghani a yunkuri da yake yi na gudanar da shawarwari da mayakan sa kai na taliban ya sake nanata aniyar hukumomi da ke washington na taimaka shirin zaman lafiyan afghanistan cin hanci da rashawa yana janye magudan kuɗi dala miliyan 148 kowace shekara daga afirka in ji ƙungiyar haɗa kan ƙasashen afirka au kamar Allah anan mu kawo ƙarshen shirin nan masu sauraro sai kuma an jima insha Allah za ku ji wata tawagar abokan mu da wani sabon shirin kenan da misalin karfe 4 agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi wato uku kenan agogon Ghana idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da ma kuma labarai cikin hotuna da bidiyo za a yi zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu mu da shi sahabo imam aliyu da ya tani gabatarwa da kuma solomon abu da ya hada shirin baki yansa sai injiniyan mu john ellison mahmud lalo ke cewa a wuni lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc salamu alaikum